cikin wannan lokaci mai albarka wato yau tara ne ko ga watan ɗaya shekara ta sha eh, biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam wanda ya yi daidai da tara ko ga watan jumadal akhir hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama 1443 allah ubangiji ya yi mana jagoranci a nan duniya da lahira allah sa alkur'ani ya cece mu a duniya ya cece mu a lahira yan kwa musulmi sai a yi haƙuri mun ɗan samu ɗan latti kaɗan kuma alhamdulillah gashi mun zo mun fara kamar yadda muka saba to idan ba mu manta ba mun ba da ansan malamin da ya tambaye mu kuma yake mana raddi ya tambaye mu akan wai da wani lafzi ake buɗe sallah in za a fara sallah muka ce masa Allah ya ce wa kulil alhamdulillahi alhamdulillahi ake buɗewa shi ne ake karanta fatiha sannan a ci gaba da abin nan to abin da muka manta mun manta ya ce wa bi ayi lafzin min asma'i lafzin tukutamu bihi salatu da wani lafzi kuma ake rufe sallah din to sai mu duba mu gani wani lafzi ne ake rufe sallah din kamar yadda ya tambaye mu Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa mana a cikin suratun nuru sai mun duba kalman sannan mu zo mu ga meye alakanta kuma da yin sallama a cikin masallaci yan uwa musulmi Allah yana ce mana ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim na'am يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله ينا منا tabaraka Wata ta'ala ce ya ayyuhal na amanu zai gwada mana zamantakewa mu da muke yi musulmi da musulmi yadda za mu rayu a nan duniya sannan zai gwada mana yadda za mu rayu a lahira sannan zai gwada mana idan mun shiga masallaci in yaya za mu yi ɗan uwa musulmi yace la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku zo ku shiga gidaddaji waɗanda ba gidaddajin ku ba haka kawai ku zo ku shiga wa mutane gidajensu hatta su har sai kun ɗebe haso kun zo kun yi shiru a ƙofar gidan bayan kun yi shiru wato sallimu sai ku yi sallama a hala ala ahaliha akan mutanen gidan zalikum haka Allah ya ce ku yi khairul lakum shi yafi alheri gare ku in kuntum ta'lamuna idan kun kasance kuna da sani kun ji tsarin da Allah ya tsara mana rayuwar duniyar mu yace fa in tajidu fiha ahadan fa illam tajidu fiha ahadan fala da dokulu ha hatta yi uzana lakumu ya ce mana wa in kila lakumu ruji'u ma ta amalu ali Allah ta baraka wata ala ya ce wa in kila lakumu fa’in lamta jidufi ha’adan idan ba ku samu kowa a cikin wannan gidaje ba duk da haka dai tunda ba naku bane fala ta da kuluha kar ku shiga wannan gidajen hatta yi uzana ku har sai an rika muku izini ku shigo tukun sannan ku shigo wa in kila ku murji'u idan ma an ce muku ku koma kar ku shigo bayan ku yi sallama ku to ku koma ai ba gidajen ku bane kuma ku sun yanda kuka samu halin da masu gidajen suke ciki ba in sun ce ku koma to sai koma uwa zakala kun yin haka din shi yafi tsakaka gare ku inji Allah wallahi bima ta'malu game da duk abin da kuke aikatawa ya ku musulmi ku na duniya alim Allah asani ne da wannan hali a cikin surun nisa'i to sai Allah ya ce mana wa idza huyitum bi tahiyatin wa idza huyitum bi tahiyatin hayyu bi ahsana minha aw rudduha ce mana inna Allah Yana wala hasiba. Allah ya ce, wa izahun yi idan an gaishe ku, bi ta hiyatin da wata gaisuwa. Kuɗin da aka gaida ku fa Hauyau bi a hasana mini ha, kuma kumaai da gaisuwan nan bi a hasana mini ha da wacce tafi. fiye da wacce aka muku auru duha ko ku mai da iya wacce aka muku idan an ce muku assalamu alaikum sai ku ce wa alaikumu salamu kun mai da iya wanda aka muku idan an ce muku wa assalamu alaikum sai ku ce wa alaikumu salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wato kun mai da wanda ta fita tsawo da kuma lada ɗan uwa musulmi inna allaha lallai allah kana ya kasance ala kulli shay'in a bisa dukkan komi hasiba Allah mai lissafin dukkan komi ne ɗaya bayan ɗaya abin da muke yi sannan kuma ƴan uwa musulmi a dangane da sallama na ku dubi yanda annabi Ibrahim yayi bakin sa wa nabbihum an bayfi Ibrahim wa nabbihum an ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل سمين ونبئهم كباس لاباري إن الله يكي فدام النبي صلى الله عليه وسلم أن ضيف إبراهيم دنغني دباكين النبي إبراهيم da dakhalu alaihi lokacin da bakin annabi ibrahim mala'ikun nan kenan da za su je gidan wajen annabi lu'u su halaka mutane annabi lu'u lokacin da suka shigo wajen ibrahim alaihi salamu qalu sai suka ce salama assalamu alaikum qala sai annabi ibrahim yace salam yace wa alaikumus salamu malam kun yadda Allah yake kwatanta mana yadda za mu yi zamantakewar mu a duniya wannan sallama ita ce ɗabi'an musulmi a nan duniya ita ce ɗabi'an musulmi a can cikin aljanna in kiyama ta ɗaya ɗan uwa musulmi to wannan shine yadda Allah ya gwada yadda ake sallama wa qala ta'ala Allah yana ce mana wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina ayatina faqul salamun ya isa Allah ya ce tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan wa'anda suka yi imani da ayoyin mu suka zo maka sun yadda da Allah sun yadda da annabi Muhammadu sun yadda da alqur'ani ayoyin Allah faqul annabi ka ce da su salamun alaikum ai ka ce assalamu alaikum wato amincin Allah ya tabbata akan ku wato kun ji yadda musulmi suke zamantakewansu a nan duniya ɗan uwa musulmi sallama ita ce tsakaninsu kuma Allah ya faɗa ga ma'abuta aljanna ɗan aljanna ranar kiyama ma Allah ya ce la yasma'una fi lagawan la yasma'una fi ولا تأثيما إيمانا إلا مي لا قيلا سلاما سلاما إلا تسو أن الجنة إن أنسى سو الجنة لا يرمعون فيها لغوا باسو جين مغانا بانزا واسسير مغانا قوزا جيزا جي كو كاريو تجونا ولا تأثيما باب وني أبو دزاسي za الجنة yi دليبي cikin أنغا su ji الدنيا da مسلمي إلا قيلا salaman salama sai dai suna cewa aminci aminci ai assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam wannan shine kuma ɗabi'an yan aljanna bayan ɗabi'an mummunai a duniya to ran kiyama in an ba su aljanna ma ɗabi'an su kenan Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa mana dai dangane da ƴan aljannan ɗin yana ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara eh, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum wa qala lahum khazanatuha salamun عليكم طبتم فادخلوها خالدين مالن Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ranar kiyama idan an yi hukunci an kora 'yan wuta cikin wuta wasiƙar lalina ta ƙawar bahu ilal jannati sannan sai a zo a raka waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu ilal jannati zuwa shiga aljanna zumaran jama'a jama'a A ta'iza ja'uha har lokacin da suka zo wa wannan aljanna din kafin su iso ma wa futihat wa wula hali ne kafin su zo ma an riga an bude aljannan kanshinta da abincinta da iri yanayin da'inta da kanshinta yana dukansu a hanci sannan wa futi abuwa abwabuha kafin su zo ma an bude kofofinta to in sun zo ba kai tsaye ba a wa qala lahum khazanatuha mala'ikun rahama masu tsaron wannan gidan aljanna za su ce wa 'yan aljannan nan salamun alaikum alaikum aminci ya tabbata a kanku ibitum kukan yan aljanna kun ji daɗi fadakhuluha ku zo ku shiga aljannan nan khalidina kuna madawwama a cikinta malam kaji a aljannan ma can in sun je mala'iku sallama suke musu wannan shine ɗabi'an muminai a nan duniya wannan shine ɗabi'an muminai ɗan aljanna in kiyama ta tsaya mala'ikun Allah ma sallama suke musu 'yan uwa musulmi to don haka ashe kenan wannan shine kalman da take gudana a tsakanin musulmi da musulmi 'yan uwa musulmi amma game da abun da ya shafi masallatai waɗanda Allah ya ce a gina su a ɗaukaka sunan Allah a sallah a cikinsu, to su kuma gaji abin da Allah zai ce mana a cikin sotun nur ya ce fi buyutin adina Allah fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil والآصال يتي من عبد الله رجال لا تلهيهم tijaratun ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يتي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يتي منا ليجزي يا إذا ما كوي يا إشيني Allah tabaraka wa ta'ala ga abin da ya shafi masallatai kuma ya ce fi buyutin a cikin wasu gidaddaji adinallahu waɗanda Allah ya izini ya ba da umarni an turfa'a an tubuna wa turfa'a a gina su a ɗaukaka ginin su a musu kwalliya a sa musu tayil a sa musu pop a musu fenti mai kyau a ɗaukaka gina ginin su inji Allah baraka wa ta'ala in an gama gini an gyaggyara su wa yuzkara fi hasmuhu yi ta ambaton sunan Allah a cikinsu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asali ay ta sallah a cikin su safiya da maraice wato asubahi azhar la'asar magariba isha babu yankewa ƴan uwa musulmi to a cikin wayannan gidaje da ake irin wannan aiki rijalun akwai mazaje da dakaru mumunai wayanda suka yi imani da Allah wayanda su la tulhihim tijaratun sai da sai wala bai'un saye da sayarwa ko aikin ofis ko noma ko kiwo ko kasuwanci bai shagaltar da su an zikirillahi daga zuwa su ambaci Allah a cikin wannan wurare suna Allahu akbar suna katun alkurani suna Allahu akbar wa iqamis salati da tsayi da sallah masallatai kenan ɗan uwa musulmi in baka sani baka sani wa ita zakati shagalwaran duniya bai shagaltar da su daga bada zakka to <coughs> waɗannan mazaje ya na suna jin tsoron yawman yinin da ta taqallabu fihi alqulubu zukata za su bugi juna zukata su tsori ta su ta juyawa wal absaru da idanu ranar kiyama kenan shi yasa suke wannan aiki suke ambaton Allah Allahu akbar karatun Qur'ani tasbihi tahmidi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin sallah sai da sallah da ba da zakka 'yan uwa musulmi waɗannan su ne masallatai buyute wato masallatai wanda Allah ya yi izini a gina su su ne kuma Allah ke cewa tsahir baitiya a tsarkake masa waɗannan gidaje nasa wannan ɗaki nasa yan uwa musulmi to wannan su ne masallatai to su an gama sallaman tsakanin musulmi da musulmi in sun gamu an gama sallaman idan musulmi ya je gidan musulmi ɗan uwansa ya yi shiru sannan ya yi sallama to yanzu wayannan gidaddaji da aka ce fi buyutin adinallahu an turfa'a to su ne Allah yake faɗa wa idza dakhaltum buyutan wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba yace mana kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun wa idza dakhaltum idan kun shiga waɗannan buyutan waɗannan gidaddaji da Allah ce fi buyutin adinallahu an turfa to idan kun shige su don ku tsaye da iqamis salatin nan da Allah ya faɗa to fasallimu ala anfusikum idan kun tsaye da sallan nan kun gama ta to fa sallimu ala anfusikum kar ku yadda ku huta a gidaddajin nan masallatan nan sai kun yi sallama a bisa kanku da kanku ku ce assalamu alaikum ka ce wa rahmatullahi wa barakatuhu ita ce mafi tsawon sallama domin bakin annabi ibrahim da suka zo sun ce wa barakatuhu alaikum ahalal baiti bayan sallama din sun ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a halal baiti don haka za ka iya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah dai koma assalamu alaikum kaɗai ka faɗa fasallimu ku tabbata kun yi sallama ala anfusikum a bisa kawunanku kuma ko kai kaɗai ka shiga masallacin nan kai sallah ka ce assalamu alaikum kana tare da mala'ikun Allah kuma ka nema wa kanka aljanna ma'anan wannan sallama amincin Allah ya tabbata gare mu ranar kiyama mu samu aljannan Allah anna Allah huwa salamu Allah shine assalamu yana ce assalamu almu'minu almuhaiminu don haka za ka faɗi wannan kalma fi buyutin a cikin waɗannan gidaddaji idan kun yi sallah fa sallimu ku yi sallama ala anfusikum a bisa kawunanku wannan sallama da Allah ya ce ku yi ta fi buyutin adinallahu a cikin gidaddajin nan da kuka shiga kuka yi sallah tahiyatan wata gaisuwa ne min indillahi daga wurin Allah ba wai haka kawai a banza kuke yin ta ba tahiyatan gaisuwa ce min indillahi daga wurin Allah da yayi umurni a yi ta mubarakatan gaisuwa ce wacce aka cika ta da albarka tayyibatan wacce take mai kyau babu gaisuwa mai kyau irin ta kadhalika kamar yadda kariyar Allah ya ce idan kun shiga wannan ɗakuna kuka tsaye da sallan nan sannan yubayyinu Allahu lakumul ayati yubayyinu Allahu lakumul ahkami haka Allah yake bayyana muku hukunci hukuncin ayyukansa la'allakun na ay likaw tuflihu bil jannati na don la'allakum ta'qiluna ko don ku hankalta ku bi dokokin alqur'ani ku bi wannan idan kun shiga wannan gidaje kun yi sallama ay fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba to ala gabar da malam da ka tambaye mu wa hadhihi kalima Ai wa hadhihi salamu wa biha tuktamu salatu da ita ake cika sallah sanda mai sallan yayi ta kamar yadda Allah ya ce ya ce assalamu alaikum kuka yi sallama a bisa kanku to shikenan kun ku ta sallah a lokacin ya halatta ku yi magana a lokacin ya halatta ku ci abinci a lokacin ya halatta ku yi hira bayan kun gambala wannan ɗan uwa musulmi shikenan da ita ake kammala sallar nan ɗan uwa musulmi a shikenan da ita ake kammala sallar ɗan uwa musulmi ya tana wajen ka ko da ita ake eh, eh, kammala sallah na ɗan uwa musulmi to shikenan wannan shine muka kwarkware da maganan sallah ɗan uwa musulmi don haka malamin sai ya sake mana wata magana wanda ta ɗan kuskuri aikin haji kaɗan a inda ya kawo mana wata aya yana cewa inna safa wal marwata inna safa wal marwata min sha'airillah ce mana faman bai baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima ya isa nan ma yace inna safa Allah ya ce inna safa lalle dutsen safa wal marwata da dutsin marwa yana a gefen harami na makka min sha'airin lahi Allah da kansa ya ce yana daga wuraren alamu na ibadan bautan Allah faman hajjal baita wanda duk ya je aikin haji a ɗakin Allah na mai alfarma kaba a tamara ko ya tafi aikin umra don ya raya ɗakin kaba to fala junaha alaihi babu laifi a gare su an ya bihi bihima ya kekkewaya safa da marwa yana so ya ce mana ai sau bakwai muke yin kewayawa ah, to bai lura ba ne ji a hazihi siga bitaba'ifi bai lura ba ne sigan zo ay ya tawwafa ta kekkewayawa shi yasa muke yin bakwai din nan tunda annabi ibrahim alayhi salamu yayi aikin haji da ya gyara annan wannan wato daga nan yayi aikin haji daga nan ya kewaya bakwai har yau kafa bata daina kewaya bakwai ba har jahiliya ta zo ta wuce annabi ibrahim ya wuce isma'ilu ya wuce jahiliya ma kafin aiko annabi muhammadu kahire suna aikin haji bakwai din nan bata yanke ba tunda annabi ibrahim ta shi yasa Allah ya kawo ta bi ba'ifi kuma shi annabi Ibrahim alaihi salamu Allah yasa shi yayi kiran aikin hajin nan in ji Allah tabaraka wa ta'ala Ya ce wa bawa bawwa'ana li Ibrahim makana al-baiti wa ana li Ibrahim makana ya baiti tushrik bi shay'a yace mana wa tahhir ya lit-ta'ifina na qaimina السجود iya ce wa adin fin nasi fin nasi fil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli dami min kulli fajjin ya min kulli fajjin amin Allah tabaraka wa ta'ala baya ka inna safa wal marwa ta min sha'airin lahi ai cewa ya ce ai ya tawwafa bit tad'ifi da an ce an ya tufa bihi ma fala junaha alaihi an ya tsufa bihima idan kai zagayawa ɗaya ka biya amma sai ya ce an ya ɗagwafa su yi ta kewaya safa da marwa ɗin nan shi ne annabi ibrahim alaihi salam ya yi wannan bakwai ɗin ɗan kwa musulmi wannan tana sutur bakar aya 158 kamar yadda abdal hassan lamido ya karanta mana wannan ayoyi in ji allah ta baraka wata'ala. Allah ya ce masa wa azzin fin nasi ka gyara ɗakin nawa ka tsarkake shi wa azzin fin nasi bil to ka yi yekuwa ka ce mutane su zo su yi aikin haji ya kai Ibrahim Allah yake faɗa ma annabi Ibrahim wa azzin fin nasi bil hajji ya atuka rijalan za su zo maka a tafiyan kafa kowa ya sani kakanninmu daga nan a kafa suka tafi aikin haji 'yan uwa musulmi har yanzu ƴan uwanmu wasu suna can a Makka kowa ya san haka bi rijala wa ala kulli bamirin za su zo maka kuma akan madonkarin ciki rakumi ne doki ne yau kuma da jiragen sama ake zuwa da motoci ɗan uwa musulmi da jiragen ruwa Allah ya yi gaskiya wa ala kulli damiri ya atina idan ka ku wannan annabi ibrahim kace musulmi su zo su yi aikin haji da wanda aka haifa yanzu da wanda za a haifa nan gaba duka ya za su zo maka min kulli fajjin daga kowace makwarkwada a mikin mai nisan gaske ko nisan su da makka za su zo yau duk duniya babu inda ba a zuwa makka babu ƙasar babu ƙasa guda ɗaya a duniya da ba a tahowa maka ko nisan ta da makka yau Allah ya yi gaskiya annabi Ibrahim ya yi kuwa kuma an ansa in ji Allah ta baraka wa ta'ala to ashe kenan za mu lura wannan kalma wade kuma ma ya ce wal yashhadu wal yashhadu manafi'a lahum wa dhikruhum wallahi don su amfani halarci amfanin su to ashe da Allah ya ce ayyar tawafa ba kewayawa ɗayan ba ne guda bakwai ɗin nan da muke yi kar ka fasa su ɗan uwa musulmi su annabi ibrahim yayi ba sa ɓacewa ba za su lalace ba addinin musulunci nan Allah ne ya tsara shi ba zai lalace ba fitratallahi lati fatara an-nasa alaiha la ta li khalqi llahi zalika ad-dinul qayyim duk addinin da annabawan nan suka ba zai lalace ba Allah ya ce ya riga ya tsare shi yan uwa musulmi sannan malamin ya sake kawo mana qala ta'ala ya ce, wal yatawafu bil baitil atiqi wal yatawafu idan sun je aikin haji alhazai wal yatawafu nan ma ba wal yatufu ba inda an ce wal yatufu to kowa in ya yazo yayi kewayawa daya ya gama ina wal yatawafu bit tad'ifi yan uwa musulmi sai yi ta kewayawa sai yi ta kewaya bilbaiti wannan ɗaki al'atiki yantaccen ɗaki wanda ba a kai masa hari al'atiki da ɗayan ɗaki wanda a duniya shine awwala baitin wudi alin nasi ɗakin da aka fara kafawa don mutane su je su yi aikin haji ɗan uwa musulmi ƙala ta'ala malamin ya sake kawo mana yace wa atimul hajja الحج والعمرة لله iyana iyana inda ya kawo wa atimul hajja idan kun je ku cika aikin haji cika aikin kun yi niyya tun daga nan gida za ku tafi aikin haji kun je kun sauka za ku shiga ku je ku yi tawafi ku kewaya kaba sau bakwai ku je ku yi safa da marwa sau bakwai kun gama umra idan aikin haji za ku jira sai ku zauna a garin baka, sai ran da za a fita aikin haji yan uwa musulmi ku tafi mina in kun je mina kun kwana da safe ku wuce arafa. in kun kine a arafa da yamma sai ku shigo mota ku taho muzdalifa wato mash'aril harami da Allah ya faɗa muku ku ƙarisa kwana anan washe gari ku sake dawowa mina inda kuka sauke kayan ku na farko yan uwa musulmi daga nan sai ku shiga garin makka ku yi dawafi ɗaya ɗakin kaba bakwai ku yi safa da marwa bakwai yan uwa musulmi sai ku taho ku dawo kuma mina inda kuka sauke kayan ku yan uwa musulmi daga nan sai ku tafi ku je ku sayi hadaya ku je ku yanka bayan kun yanka hadaya sai ku zo ku ba da kanku ai aski aski shine na karshe malam an gama aikin haji wannan shine aikin haji duka qur'ani ya zo da shi ba wanda qur'ani bai zo da shi ba to shine malami ya kawo na wannan aya wa atimul hajja ku cika aikin haji tirtib wal umrata da aikin umra lillahi domin Allah ai mun gode Allah gafarta malam sannan yace mana qala ta'ala Allah ya ce mana alhajju ashhurun ma'alumatun alhajju shi aikin hajji nan ashhurun watanni ne ma'alumatun sanannu to ashe ko tunda watanni ne sanannu aikin hajji ba zai bata ba Allah ya kira shi ma'alumatun don haka a wancan aya suratul anbiya din nan ko suratul hajji yace wadhkuru fi ayyamin ma'alumati ku ambaci Allah a cikin waɗannan kwanaki sanannu nan ba a ce ashhurun ba sai aka ce kwanaki sanannu wayannan ashhurul wato hajji innan wato tun daga ramadana kana iya tafiya kai ce kai niyan aikin haji kai wata uku a can don kai aikin haji wannan Allah ya yarda wato ba sai lokacin watan aikin haji ba amma a lokacin wayannan watanni akwai watan zulhajji wanda larabawa suke kiransa watan zulhajji watan aikin haji wannan yana da kwanaki guda goma su ne walfajir walayalin ashiri wa'annan dirare guda goma su ne Allah ya faɗa a cikin tul hajji wa zukuruna fi ayyamin ma'alumatin ku yi aikin hajjin nan shine wa zukurullah fi ayyamin ma'alumatin a cikin wannan kwanaki sanannu tun zamanin annabi Ibrahim har yau kwanakin ba su bata ba shi yasa watan aikin hajji za a je a farkon wata zuwa kwana goma a nan ake gama aikin hajji duk duniya an gama aikin hajji wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba bai samu ba in ji Allah don haka ashhurun ma'lumatun don haka iya nan abin da malamin ya tambaye mu kenan don babu aikin haji mun yi shi a cikin fasalin aikin haji mai son sa ya je ya shiga cikin YouTube ya nemi aikin haji ya rubuta eh, shek Alhassan Lamido wato fasalin aikin haji za a nuna maka da na ɗaya da na biyu da iya abin da ya sawwaka sai ka je ka ji abin da aka yi a aikin haji daga farkonsa har ƙarshensa wannan iyakan ayan da malamin ayoyin da malamin ya kawo mana kenan malamin ya sake kawo mana qala ta'ala ce, fa idza qadaytum min arafa idza afadtum min arafati fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram yace mana shi kenan Allah ya fa idza qadaytum min arafa fa idza afadtum min arafati idan kun gama aikin arafa kun je kun zubu kun gama an kai magariba yanzu kun baro min arafati min inna bari kun baro arafa to idan kun zo kan hanyar ku fadkurullaha ku tsaya ku ambaci Allah ku yi sallan ku a wurin ku yi azkarin ku a wurin karatun qur'ani a wurin salatin annabi a wurin istighfari a wurin hailala a wurin a ina indal mash'aril harami anan mash'aril harami shine suka rubuta in ka zo zaka ga sun maka sambot su ce kuna muzdalifa sun rubuta da fansa sun rubuta da turanci sun rubuta da larabci sun rubuta da yare iri-iri da hausa ne kurun ba su rubuta ba yan uwa musulmi mash'aril hanan ne muzdalifa inda suke kiransa muzdalifa sai ku tsaya nan wato ku yi aikin kajin ku karisa washe gari ku koma in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala malamin ya sake kawo mana wa zkurullaha fi ayyamin fi أيام معدودة فمن تعجل في يومين فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله واعلموا واتقوا الله واعلموا أنكم أنكم إليه تشرون واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ما لبين يساكي كاونا وانا آيات وذكروا الله كأنبتي الله وجن أيكين هذه في أيام أتكين كوانكي معدودات كيددو واتو أكي قم أيكي هذه يمقوا مسلم فمن تأجل في يومين معدودات أنا nan kwana da ake yi a manta ajala wanda ya gaggauta ya ma sa, fi yau a cikin kwana biyu bai kai uku ba wala isma alaihi babu laifi a gaishe wa manta akha wanda ya jinkira ya ka kwana uku din In inji Allah tabaraka wa ta'ala wala isma alaihi shi ma babu laifi a gare shi wanda ya kare a kwana biyu da wanda ya kare a kwana uku Allah ya ce limanin ta ai ya taqabbalu lahu liman ittaqa Allah yana karɓa aiki dai ga wanda ya ji tsoron Allah shine yake ce inna ma ya taqabbalu min al muttaqina Allah yana karɓa masu tsoron Allah aiki yan uwan wayannan su ne kwanki da malamin ya kawo mana sannan mai sake kawo mana yace qala ta'ala yashhadu manafi alahum yashhadu manafi alahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat sai eh, mana shikenan yace li yashhadu manafi alahum don su tafi aikin haji su halarci amfani gare su wa yadhkuru smallahi kuma su ambaci sunan Allah fi ayyamin a cikin kwanaki ma'alumatin sanannu mun riga mun yi bayanin su to wannan iyakan abin da ya kawo aikin haji bai tambaye mu komai ba babu tambayoyi ne ya dai kawo wa'annan ayoyi yana gani kenan to yaya za a yi aikin haji din nan don haka ƙarin bayani akan wannan aikin haji mutum ya tafi cikin YouTube ya je ya samo waɗannan mun ajiye fasalin sallah sai da aka yi fasali goma sha na sallar zalla kawai mun yi fasalin azumi mun yi fasalin zakka mun yi fasalin aikin haji mun yi fasalin aure mun yi fasalin gado mun yi fasalin mm, duk abun da za a yi mun yi fasalin yadda mutum musulmi ya kamata ya rayu ya rika yin magana mun yi fasalin yadda mutum musulmi ya kamata ya rika tafiya a bayan ƙasa tafiya ta kafa haka yan uwa musulmi duka wayannan fasalulluka mun riga mun yi su muna kira ga mai neman ƙarin bayani wato ya tafi ya je cikin youtube ya rubuta shi alhassan lamido ko kuma alhassan lamido sai ka rubuta fasalin da kake so in fasalin sallah kake so to sai ka rubuta za a turo maka su in fasalin zakka in fasalin aure in fasalin magana in fasalin tafiya in fasalin rebon gado duka mun yi su mun kammala wannan ayoyi da ya kawo mana mun yi bayanin su mai neman ƙarin bayani ya tafi wancan gurin zai gamsu insha Allah da tabaraka wa ta'ala to sannan malamin ya sake ce mana qala ta'ala yace yusikumullahu fi auladikum yusikumullahu fi auladikum ce mana lizzakari mithlu hazzil unsayayn yace mana yusikumullahu Allah yana muku wasiya fi auladikum abinda ya shafi ƴaƴanku waɗanda kuka auro iyayensu mata kuka yi sunna da su kuka yi jima'i da su kuka aure su idan kun mutu lizzakari mithlu haddil unsayayi kowane namiji yana da kason mace biyu yan uwa musulmi idan ka bar mace da namiji a gadonka to dukiyanka za a kasa kashi uku shi namiji ya ɗauki kashi biyu mace ta ɗauki kashi ɗaya wannan shine misali in yi Allah baraka wa ta'ala shi ma ka tafi cikin YouTube ka sauke wato ka ce kana neman fasalin grabon gado za su turo maka shi za ka ji rabon gado da aka yi dalla-dalla tun daga farkonsa har ƙarshen sa ɗan uwa musulmi sannan sai ƙala ta'ala malamin ya sake kawo na wannan aya ya ce fa in kunna nisa'an fawqa sanataini fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutha ma ya yace mana fa in kanat wahidatan falahan cinye shi eh, shikenan yace fa in kunna nisa'an idan matan sun kasance mata ne duka ta yi taini mamacin ya mutu ya bar 'ya'ya mata babu namiji a ciki ta yi taini amma sama da biyu daga biyu zuwa sama to falahunna thulutha mata raka, matan nan da ya bari shi wanda ya mutu to 'ya'yansa mata zalla da babu namiji za a kasa dukiyan kashi uku sai a basu kashi biyu daga cikin abun da ya bari za su bar kashi ɗaya iya farilan da Allah ya ba su kenan daga nan sai a nemi ko ƴan uwansa ko kuma bafanninsa waɗanda suka dace su gada wa in kana wahidatan idan ko macin ya mutu ya bar ƴa mace ce guda ɗaya babu namiji sai ƴarsa guda ɗaya tallin talmace to falahan nisfu za a raba dukiyan babanta kashi biyu a bata rabi sannan sai a duba suwa suka cancanta su gaji sauran nan yan uwa musulmi duka rabon gado nan mun riga mun yi shi a cikin wannan youtube mun ajiye kuma duk mai nema ya je ya samu ƙarin bayani yan uwa musulmi to don haka wannan shine abin da shi wannan malami ya kawo mana yan uwa musulmi To, yace mana nan kuma, qala ta'ala ko, wa in kana rajulun yurasu. In kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس نعم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إيمانا yace mana wa in kana rajulun يورث yurathu idan ko mutum ya kasance za a wani hali kalalatan hal din ne mansubun bil fatahati a hali yana kalala bai da ƴaƴa magada ɗan uwa musulmi awi mura'atun ko kuma mace ce za a gaje ta a matsayin kalala ba ta da ƴaƴa masu gado walahu akun shi mamacin nan macecen ko namiji ne yana da ɗan uwa namiji au ukutun ko kuma ‘yar uwa ta mace falikulli wahidin min huma as-sudusu to kowane ɗaya daga cikinsu za a kasa dukiya kashi shida a bashi kashi ɗaya in ji Allah tabaraka wa ta'ala shi kalala inna don haka za su zo za a raba a basu wannan shine ake cewa li'ummai waɗanda ba su da ƙarfi waɗanda wato uwa ce ta haɗa ku ba uba ya haɗa ba domin idan uwa da uba ya haɗa to idan ka bar namiji zai iya gaje dukiyan nan haka nan idan ka bar ɗar uwarka mace wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya za ta gaji rabin dukiyarka ne a cikin alkur'ani ɗan uwa musulmi haka ake cewa wayannan li'ummai ne wanda uwa ta haɗa to wayannan sai su zo idan namiji ne zai gaji kalala sai a bashi kashi ɗaya bisa shida idan mace ce za ta gaji kalala sai a bata kashi ɗaya bisa shida in ji Allah tabaraka wa ta'ala fa in kanu aktar min zalika idan sun kasance sun fi ɗaya yan uwa musulmi fahim shuraka to za su yi tarayya fi thuluthi a cikin sulusi sai a kasa dukiyan kashi uku in an kasa kashi uku sai a ba su kashi ɗaya su wayannan yan uwa marasa karfi don haka sai su bar kashi biyu to kashi biyu za a je a nemo asibai wayanda za su gaji sauran dukiyan nan yan uwa musulmi wato nisa'i kenan wannan aya sai ce addalilu min al-qira'ati al-mutawatirati wato dalili daga cikin kira'a wanda take mutawatira ma'anan mutawatiri annabi an aiko masa alƙur'ani wato sahabbansa sun karbi ƙur'ani mabiwa wanda suka biyo sahabbai sun karbi alƙur'ani a takaice dai daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan ƙur'ani ya kwana anan ya tashi anan har ya iso wajen mu inji Allah tabaraka wa ta'ala Kala ta'ala malamin ya sake kawo mana yace wa inimru'un halaka inimru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak na'am wa huwa yarithuha in yakul laha walad wa inimru'un halaka mutum ne ya mutu wato kaman ya yanke ayar bai kar yasalu da suna tambayanka wato wato akan kalala kalalan nan yaftautunaka qulillahu kun fil kalalati wato inda ya rige kenan bai kawo sauran ba sai ce ini murkun halaka mutun ne ya mutu in ba ku san kalala ba ku sani laysa lahu waladun bahi da da mai gado walahu okutu amma yana da yar uwa mace to falaha kaji wannan kuma kaga waɗancan an ce sudusi za a raba a basu sune lu'ummai waɗanda marasa ƙarfi to wannan ko yanzu walahu okutun yana da yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya ake nufi anan falaha nisfu to za a raba dukiya kashi biyu a bata kashi ɗaya a dukiyar ɗan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kamar yadda in mutum ya mutu ya bar yarsa ta cikinsa za a raba dukiyansa kashi biyu yarsa ta gaji kashi ɗaya ta bar kashi ɗaya to haka yar uwarka uwa ɗaya uba ɗaya in ka mutu ka barta za a raba dukiyarka kashi biyu a bata kashi ɗaya ta bar ɗaya ma raka daga abin da dan uwanta ya mutu to idan da ita ce dan uwar uwa ɗaya uba ɗaya ita kuma ta mutu ta bar dan uwanta namiji shi kuma to wa huwa ha shi dai gaje ta gaba ɗaya ne kaga dai lil zakari mislu haddil unsayin ya dawo illan ya kulla ha waladu amma idan ba da da a duniya dan uwan shi kuma zai gaji in ita ce za ta gaji rabin dukiyansa idan shi zai gaje ta zai gaje ta duka in ba ta da dan uwa musulmi qala ta'ala sannan kuma malamin yakan a dalilu min al almutawatirati wannan dalilai duk sun jeranta daga wannan qira'a wato qira'an qur'anin nan ayoyin al nan mutawatirai wannan nabin wannan wannan nabin wannan malamin qala ta'ala ya sake ce mana inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض Mm. shikenan Allah ya ce tabaraka wata ala. malamin ya kawo mana ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan lalle sakamakon wayanda yuharibuna Allah suke yakan Allah wa rasulahu suke yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yas'auna fil ardi suna tafiya suna barna a bayan ƙasa suna watsa fasadan barna kamar yadda yake faruwa a yanzu a je a kona gari aje a kashe su gaba ɗaya a kwashe dukiyansu a kama na kamawa a yi garkuwa da su to a irin wannan abubuwa Allah ke faɗan wannan aya waɗanda suke yaƙan Allah waɗanda suke yaƙan manzon Allah yaƙan Allah shine ya kawo dokoki ka ce ka taka su duk abin da za a yi a yi yaƙan manzon Allah shine manzon Allah Allah ya bashi dokoki daga Allah ka zo ka ce ƙarya yake ba za ka bi wannan dokokin ba duk abin da za a yi a yi wa yas'auna fil ardi fasada ya tafi yana watsa barna a bayan ƙasa irin wannan to irin su Allah ke cewa idan an kama su kamar yadda malamin ya nemi bayani an yi kattalu ko a kakkashe su au sallabu ko a tsire su Auto a aidihim ko a yanke hannayensu wa arjuluhum da kafafuwansu min khilafin ta saɓani in an yanke hannun dama a yanke kafan hagu auyun fauminal ardi ko a kore su daga bayan ƙasa a daina jin ɗuriyarsu kasu take dasa barna irin wannan to wannan hukunci kusan guda uku Allah ya kawo yuqattalu inna idan an samu masu fashi da makami wato irin waɗannan ta'addancin nan da ake yi to kashi uku ne idan an samu sun kashe wasu an tabbatar to kattalu ana kakkashe su ne au sallabu ko a tsire su wannan abun da ake musu kenan idan kuma an samu sun kwashe dukiya amma ba su kashe kowa ba domin rai sai ta kashe wani ake kashe ta to idan an samu sun kwashe dukiya ba su kashe rai ba to kaɗa a aidihim ana yayyanke hannayensu ne wa arjuluhun da kafafuwansu min khilafin ta saɓani sabanin alawo wanda zai shiga gida wani ma ya tada kai karbi kuɗi ya tafi wayannan da gan makame suke tafiya yan uwa musulmi in an samu sun yi kisa sun dauki dukiya to sai a kashe su ko a tsire su idan an samu sun karbi dukiya ba su yi kisa ba to sai a yanke hannayensu da kafafuwansu don kar su koma wannan mugun aiki magana ta kare dole su zauna a gida min khilafin ta saɓani auyun fauminal ardi ko kuwa in an samu wato ba su kisan ba kuma ba su kashe kowa ba kuma an samu ba su ba a samu dukiyar da suka kwata ba aka samu shaida amma an same su ai sana'ansu kenan amma yanzu babu wannan shaidan a hannunsu to yun fominal ardi su ne ake musu daurin rai da rai kar a sake barin su fito don su watsa barna a tsakanin mutane ɗan uwa musulmi shine yun fominal ardi ko a haɗa kai a je a kore su bar ƙasa ko ko in an kama su a je a ɗaure su rai da rai an kore su daga ƙasa kenan wannan shine hukunci guda uku Allah ya ta malam da Allah ya kawo a wannan aya ɗan uwa musulmi qala ta'ala sannan kuma Allah ya ce yace mana wasariqu wasariqatu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba kalan min Allah yace mana Allahu azizun hakim malamin sai ya kawo mana ayan sata yace wasariƙu barawo namiji wasariqatu da ɓarauniya ta mace idan an kama su faqaqu aydiyahuma a yanke hannayensu yanke hannayen nan jaza'an shine sakamako bima ba da abinda suka aikata nakalan kuma azaba ce lahi daga Allah ya ce a musu a nan duniya idan an kama barawo an yanke masa hannu in an kama ɓarauniya, an yanke mata hannu idan sun tuba ba su sake ba ko a kiyama Allah ba zai sake ta da wannan matsala ba wannan zunubi ya riga ya wuce shine kafaran su inji Allah tabaraka wa ta'ala wallahu Allah azizun mabwayi ne hakimin gwani to da malam yake so ya tambaye mu anan shine an ce a yanke hannu don kakan ji mabiya littattafai ala gafata tun da kun ce alkur'ani ne Allah ya ce aidiya aydiyahuma a yanke hannayensu to in an yanke kafaɗa ma hannu ne in an yanke gaban hannu ma hannu haba malam wawa ne kai ma haukaci ne kai alkur'ani ne zai maka wannan haukar kur'ani ya nuna hannu Ya yace iza kuntum ila salati faqasilu wujuhakum wa Ya ce ku wanke hannayenku da ya ambaci hannu sai ya ce ilal marafiki daga hannun ku tafi zuwa ga gwiwan hannu don haka in an ce ka yanke hannu ai wuyan hannu za ka yanke idan ka tafi ka yanke marafiki gwiwan hannu to ka yanke marafiki ba shi Allah ya ce a yanke ba idan ka tafi ka faɗa ka sare ka faɗa ka yanke katafu ba shi ne Allah ya ce a yanke ba Allah ya yanke a yanke hannu Allah ya ce alahum aidi yaqdishuna biha hannaye da ake danka da su a ɗauki kayan sata su kaɗai Allah ya ce a ne idan kai sama marafik kenan wannan kuma daga hannu kafin ka isa marafiki akwai abudu abadu dantse Allah yana ce ma annabi Musa sana shuddu abu ka bi aqiqa za mu karfafi ka. wannan shine dantse dan uwa musulmi don haka Allah bai ce a yanke dantse ba bai ce a yanke marahik ba bai ce a yanke katafu ba sai ya ce aidu din nan za a yanke alahum aidin shuna biha wannan hannun ne da ake dankan da shi idan sata ne wannan hannu shine aro take shine mai sa hannu ya ɗauka ya danka to a yanke gundulmin hannu iya wuyan hannu wannan shine abin da Allah ya ce mana a yanke ƙur'ani yana magana da masu hankali ba mahaukata ba 'yan uwa musulmi don haka ashe inda ake yankewa kenan kaka ji itutun da ka wace ina ya kamata a yanke in an yanke ka faɗa ma a qur'ani ba mahaukaci bane kamar yadda kake mahaukaci Qur'ani hannu ya ce wuyan hannun nan shine iya wuyan hannu a alwala shi Allah ya ambata wuyan hannu a inda Allah ya ce gumaka suna da hannu ya buɗi shuna ne da suke danka da shi iya wuyan hannu Allah ke magana ake yankewa a ayan Wasariku wasariqatu yan uwa musulmi don haka kenan ashe iya inda ake yankewa kenan ɗan uwa musulmi ƙala ta'ala Allah ya ce wa idza nadaitum malamin ya kawo mana wannan aya wa idza nadaitum ila salati takhuduha huzwan wa la'iba ba shi anan wa idza nadaitum idan kun yi kiran sallah idan kun yi kira kuma an kiraye ku ila salati zuwa ga da sallah da sun ji kiran sallah su makiya alƙur'ani makiya ah, annabi muhammadu maƙiya musulunci ittakhadhuha huzwan wa la'iba sai su riƙe ta da izgilanci da wasa da wargi ita sallah in an ji kiran sallah ashe sai an ji kiran sallah tukunna masu maƙiya Allah da Alƙur'ani suke rikon sallah da wargi dama hausawa suna cewa kiran sallah mai watsa taron arna to don haka yana tambaya mu kenan ya za a kira sallah to kiran sallah ba wai yanda ake buga kararrawa ko a fura wuta hayaki ya tashi yanda yahudawa suke yi ake yin sallah a'a kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ake cewa ka tafi suratu safi sabbi hisma rabbikal a'la inji Allah tabaraka wa ta'ala yace sabbi hisma rabbikal a'la سبح اسم ربك الأعلى إيه، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إيه. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إيه. innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa yace mana wa nuyassiruka lil yusra yace fadhakkir in نفعت الذكرى يا كغبا يذكر من يخشى كا اسو inda nake so muje wa yatajalla يصلبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى يا إسانا إن نكي سوء ذوكينا يتي قد أفلح من تذكى حقيقة يا tsarkaka يا سامو babban ya samu aljanna waye wannan Allah ya ce man tazakka duk wanda ya tsarkake kansa ya bi dokokin Allah abinda Allah ya ce to wannan mutumin aflaha ya samu babban rabo to wani irin mutumin ne wannan gaban wa zakara sma rabbih fa ya isa wa zakara rabbih ya ambaci sunan ubangijinsa fa salla ya tsaye da sallah ashe Allahu akbar ake cewa yan uwa musulmi kamar yadda ya kawo ayan kiran sallar nan Allahu akbar ake cewa Allahu akbar ka yi shaidun nan guda biyu ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullahi har ka tafi hayya ala salati hayya alal falahi qad qamatis iya kiran sallah wannan shine ake kiransa kiran sallah da musulmi ya ji mai ofis yana rufe ofis in mumini ne mai kasuwa yana rufe shago in mumini ne mai noma yana tashi daga noma in mumini ne mai kiwo yana barin kiwo in mumini ne a zo a yi sallah in ji Allah tabaraka wa ta'ala haka Allah ya faɗa ashe Allahu akbar din nan da ake kira haka annabi Ibrahim ya kira sallah haka annabawa suka yi haka annabi Muhammadu ya zo ya yi kauran mumine suka har yau musulunci bai yanke ba kuma manzon Allah tun da ya sallah a Kaaba tun da ya sallah a masallacin nan na Madina wanda in mun je muna ganin sa a inda barin sa yake har yau musulmi ba su yanke ba haka ake yin sallar nan yan wa musulmi magariba uku isha'i hudu abin asubahi biyu azhar hudu la'asar hudu har yau sallan ba ta yanke ba kamar ko inda muka lissafa muku za ka same su goma sha bakwai ne yan uwa musulmi hakan nan ake yin ta har zuwa yau innan yan uwa musulmi ashe kiran sallah Allah ake kira Allahu akbar Allahu akbar wa zakara isma rabbihi fa salla gaban ma sai yace bal bal tu'thiruna al ad-dunya bal Allah sarki Allah ce sai gashi mutanen ka maimakon su je in an kira sallan nan tu'thiruna al dunya suna zabar rayuwar duniya ba ruwan su da sallah sai suna izgili da ita gaban wal akhiratu khairun wa alhali in sun ji kiran sallan nan su je su yi sallan nan su bar duniyar nan kadai wal akhiratu lahira khairun ita tafi musu wa abuka ita tafi wanzuwa don ita ta karewa gaban ya ce mana abba mana ai wanda ya yi wasa da kiran sallah wanda ya wasa da sallah ai ya taɓe duniya da lahira ya ce inna haza alhali wannan wa zakara marabbihi fa salla innan a ambaci sunan Allah ai sallan nan lafi suhufil ula ba qur'anin ku kawai zo da shi ba yana nan a cikin littattafin mutanen farko suhufi ibrahima akwai a cikin littafin annabi ibrahim wa musa akwai cikin littafin annabi musa ba musa ne allah ya ce wa auhina ila musa wa akhi anta wa ali kuma bi misra buyuta kun kibla qiblatan wa aqimus salata ba akwai a littafin annabi ibrahim inji allah so sabbin nan akwai a littafin annabi musa kai ne yanzu zaka zo kai wasa ka ce ai kai babu shi addinin ka ai bai kawo ba kai ne dai baka kawo ba ƙur'ani ya cika komi yace akwai a littafin Annabi Ibrahim akwai a littafin Annabi Musa ɗan uwa musulmi sannan kuma yace mana ya na amanu idanu diyali salati ya na amanu idanu diyali salati min yawmil jumu'ati fas'au ila lahi wa dharul ya yace mana dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza nudiya idan an yi kira malam kuji kiran sallah ake salati don zuwa aje ayi sallah min yawmil jumu'ati a ranar juma'a to fas'au da kun ji kiran sallah sai ma kun ji kiran sallan tukunna fas'au sai ku tafi ila dhikrillahi ila salati shine sallah Allah zai fassara ta nan gaba ku tafi zuwa ga sallar nan ashe ma kaji wazarul bai ku bar saye da sayarwa ku bar aikin ofis ku bar kiwo ku bar noma da zaran kun ji kiran sallah ranar juma'a ku bari ku tafi zuwa ga sallah wazarul bai ku bar duk wani aiki har da aka kawo muku kuɗi ku dakatar da ita sai an gama sallah tukunna inji Allah tabaraka wa ta'ala zalikum yin haka da zaku yi ashe kaji ma sai kun ji kiran sallar tukunna sannan ku bar abin da kuke yi idan ba ku ji kiran sallah ba ku san lokacin sallah yayi ba amma da an kira ta mallan za ga musulmi suna taruwa a masallaci zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yafi alkhairi gare ku in kun ji kiran sallah ku bar harkoki ku je ku yi sallah inda kun kasance kuna sanin ladan da za ku a gaban fa idza qudiyatish فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يأتي بس أو إلى ذكر الله سيأتي تفا إذا قضيت الصلاة صلى إتتي ذكر الله كراتون القرآن أي تسبيه أي تحميدي أي استغفاري أتيكي سي الله يكرات أبنى ذكر الله don haka fa idza qudiyatis salatu idan kun gama sallanku in ji Allah ta baraka wa ta'ala fantashi rufin ardi inda aka hana ku kasuwa aikin ofis yanzu ku koma kowa kowa ya koma harkansa in ji Allah ta baraka wa ta'ala wabta min lahi ku nemi falalan Allah mai aikin ofis ya yi mai noma ya koma mai kiwo ya koma mai kasuwanci ya koma in ji Allah ta baraka wa ta'ala kun ji abin da Allah ya fata mana a cikin wannan ashe kiran sallah nan da muke ita ce kiran sallah Allah ake ambato a je a kira sallah yan uwa musulmi Allah ake ambato kuma in an ji kiran sallah a bari a tafi a masallaci in ji Allah ta wa ta'ala Allah ta'ala malamin daga nan daga kiran sallah sai ya dawo mana maganan watanni yana ce mana inna iddata shuhuri inna iddata shuhuri inda Allah ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum yace mana don ko eh zalika idul qayyim na an fusa ku Allah baraka wa ta'ala inji malamin yace mana inna iddata shuhuri lalle adadi ƙididdigan watanni inda Allah a wajen Allah ifna ashara shaharan wata goma sha biyu ne fi kitabin lahi a cikin littafin Allah wata goma sha biyu ake dunkulawa sai ya zama shekara ‘yan uwa musulmi. a cikin littafin Allah kuma Allah ya yi wa'annan watanni goma sha biyu ba zamanin ba ba zamanin manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama ba ba zamanin annabi Ibrahim ba ba zamanin annabi Nuhu ba ba zamanin annabi Adamu ba a'a ma khalaqa samawati wal arda ya halucce su tun nan da ya haluci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shidan nan a nan ya yi nan watanni guda goma sha biyu in ji Allah ta tabaraka wa ta'ala lokacin annabi adamu ma ya zo ya samu nan watanni domin shi da ƙasar aka ɗiba aka yi shi yan uwa musulmi don haka kenan a tun lokacin da Allah halicci mai da ƙasa ya halucce su ya ce to min ha atun hurumun daga ciki akwai watanni guda hudu masu alfarma to sai mu zo mu duba wayannan watanni da aka yi su 'yan uwa musulmi waɗanda Allah yake ambatonsu daga farkon ƙur'ani har ƙarshen su babu inda Allah ya kama sunan wani wata sai wata guda ɗaya shine Ramadana shaharu Ramadana allazi unzila fihi alqur'anu kamar yadda sahaban annabi duk yawansu daga bakar hannasi zai du kawai aka ambata to haka kuma a watanni goma sha biyu daga bakar hannasi babu wani watan da Allah ya kama sunansa sai watan Ramadana shi ma dalilin kama sunansa ai an saukar da alkur'ani mai daraja a wannan watan aka naɗa manzon Allah manzo na duniya gaba ɗaya shi yasa watan shi ma ya samu irin wannan daraja aka ambace shi an fara saukar da Qur'ani cikin sa an naɗa manzon Allah an nada annabi rauni zamowa annabi duniya a wannan wata sai Allah ya ambace shi ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran malan kaji dalili duk wata goma sha ɗaya nan babu wanda Allah ya ambata yan uwa musulmi to sai mu dawo lukkan larabci mu dawo cikin munjin mu dawo cikin wato ga sunan dai littattafai wanda za ka je ka duba na luggan larabci tun daga na jahiliyar larabawa tun ba a aiko annabi muhammadu ba wa'annan watanni idan mun biyo yaya sunansu a zamanin annabi adamu yaya sunansu a zamanin annabi nuhu ya sunansu a zamanin annabi ibrahim ashe nan yadda kowane yare yana da sunan nakin wa'annan wata to haka larabawa suke da wannan sunan watanni kuma tun kafin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kowane yare mu yaren mu na fullanci muna da sunayen wannan watanni hausawa ma akwai malam sunusi malam sirajo kwanakin baya ya turo mini ya ce su ma fa hausawa suna da sunan nakin wa'annan watanni kuma ba mu karbe su ba tukunna sai mun bincika malam sunusi yan uwa musulmi don haka ashe kenan hausawa suna da sunan nakin wa'annan wata mu yaren mu fulani suna da wa'annan nakin wannan wata kuma zaka samu da bambanci yan uwa musulmi to haka larabawa kafin a aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a garin makka wa'annan watanni suna da sunayensu a wajen wa'annan larabawa kuma duk watan da larabawa suka kira shi suna danganta shi da yanayin yanda ake ciki idan na zamanin sanyi ne su danganta shi da zamanin sanyi idan zamanin zafi ne su danganta shi da zamanin zafi duk yanayin da yake ciki wannan watan yake fitowa to a wannan watan suke danganta shi ɗan uwa musulmi muna da wato watanni guda goma sha bakwai guda goma sha biyu a cikin alƙur'ani farko suka ce akwai almuharram to menene ma'anan almuharram al muharram daga kalman haramun ne larabawa suna haramtawa kansu yaƙi a cikin wannan wata su ce sun yi doka babu kar wani ya kashe wani a cikin wannan watan wa da insirafil arabu min manasikil hajji sammul muharram bayan sun gama aikin haji da aka saba a watan aikin haji to larabawa suka kira wannan watan da zai biyo shi suka ambace shi al-muharram suka ce domin shi li'annahu shaharu haramin watan haramci ne li'annahu an fusan al-harba wa saida bayan sun gama rigingimun aikin haji an zo an karbi baki an zo an yi menene an gama to sai suka haramta wa kansu yaƙi yaƙi irin na jahiliya wanda ƙur'ani ya tabbata suna yaƙan juna yan uwa musulmi to a ka'idansu na larabawa in sun gama ayyukan haji baƙi sun zo an gama ɗawainiyan an kammala to wannan watan da zai biyo watan aikin haji wanda suke kiransa zulhajji haka suka sa masa suna watan da ake aikin haji tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo sai suka sa masa almuharram wato almuharram watanda ake haramta kansu yaƙi watanda ake harantawa kansu ko fita farauta da suka gada sai su zauna a gida ba sa yaƙan kowa wannan haka Allah ya zo ya samu larabawa suna ciki da alkur'ani ya zo ka tafi cikin suratu taubati ya yi bayanai irin wa'annan wani gun ya goyi bayansu wani gun ya rusa musu wannan al'ada ɗan uwa musulmi to su larabawa suke kiransa almuharram watan da ya biyo bayan aikin haji sun haranta wa kansu yaƙi ba sa kashe junansu a wannan wata ɗan uwa musulmi shi yasa suka kira shi almuharram muhtaqqun min harami daga haram ne yan uwa musulmi wannan larabawa suke yi wannan doka da kansu da kansu sannan wata na biyu wanda ake kiransa safar safar din nan sadun fa'un ra'un idan ka koma asalinsa ai sufur zero shine nan safar din nan zero zero shine sufuri in ji Allah ta baraka wa ta'ala haka sufur din nan sadun fa'un ra'un menene li annal araba yatrukuna diyarahum sufran ka je cikin al'adun larabawan ka nemi tarihinsu suna barin gidajensu sufran ba kowa a gida ai khaliyatun adil insan gidajen ba kowa shi yasa suka kira shi safar wato suna barin gidajensu sufur ba kowa lokacin sun tafi ya kukukansu sun tafi sai a fita a bar gidajen ba kowa in ka zo cikin garin za ka samu babu kowa dalilin da ya sa suka sama wannan watan watan safar kenan ba wai ƙur'ani ne zai ambace shi watan safar ba yan uwa musulmi suna barin sa safar ko kuma a'a suna fita su bar gidajen su babu kowa su haɗa samari a tafi yaƙi to duk garin da suka kai hari su kakkashe mutanen su kwaso dukiyansu su kwaso ganimunsu duka gaba daya sai su bar wa ya hazal balada ko ko hazal karyata sufran sai su bar garin sufuri ba komi a ciki in baka sani baka sani dalilin da larabawa suke kiran watan safar ba kenan ba yaren kakanka bane yan uwa musulmi don haka suke kiransa safar kuma shi ne zaka zo ka tambaye mu a cikin qur'ani tunda an ce Al-Qur'ani, wata goma sha biyu to yaya sunan watanni abu ala gaba ta mala wata ɗaya tallin ta Allah ya kira sunansa shi ma kafin qur'ani ya sauka ya kira sunan wannan watan ya samu watan ramadana a ramadanansa yan uwa musulmi da sannan shi yasa suke kiransa wannan wato wato suke bari suke kiransa sai wata na uku rabiul awwal rabi'ul awwal din shine rabi'ul ula rabi'ul farko menene rabi'u idan an gama zafi an gama rani an gama rani rani ya kare to sai lokacin yanayin hadiri ya shigo iskan hadiri ta fara tasowa iska maza ta fara tasowa ana so a yi ruwa yan uwan to a wannan yanayi watanni ne guda biyu wanda larabawa suka kira shi rabi'ul awwal ma'ana rabi'u din nan ana'u hina yanzulul maqaru min as-sama'i wa yarwil wa yarwil kal'a lokacin da ruwa ke saukowa yayi bayi a shuke-shukensu da itatuwansu da komi dabbobi su samu abin da za su ci wannan yanayin shine rabi'u ba wai abin nan ba kafin larabawa suka sa masa rabi'ul awwal rabi'ul ula wato lokacin wannan yanayi wata na farko shine rabi'ul ula suka ce rabi'ul akhir akwai rabi'ul akhir mai bi masa watanni biyu ne rabi'ul ula rabi'ul akhir to zaka samu watanni guda biyu ne suke kawo wannan yanayin zuwan shigowan farkon damana a nan ne za a muku ruwa a nan ne za ku yi shuka dabbobi su samu ruwa wato tsirran ku su tsira ku yi shuka dabbobi su samu abun da za su ci shi yasa larabawa suka kira shi rabi'ul ula rabi'ul akhir dan uwa musulmi don haka ana kawo musu ruwa ya zo ya jiƙa musu in ji Allah tabaraka wa ta'ala wannan abubuwa in ji Allah tabaraka wa ta'ala kaga an samu watanni guda hudu sai na biyar jumadal ula jumadal akhir jumadal ula jumadal akhir menene jumada malamai ku tafi cikin waɗannan vocabulary na waɗannan abubuwa ku je ku samu yadda Allah wato larabawa suke kiran sunan waɗannan watanni ba mu za ku tambaya ba suka ce jumadal ula za su miya jumadal ula bi jumadal ula ai lokacin an ambaci jumadal ula saboda wato yujammidul ma'a bisaifi wato suna daskare ruwa za ka ga kogi ya daskare ya yi kankara kogi wannan ku je ku duba lokacin yanayin ƙanƙara, duk inda ruwa yake a kogi ko a fadama yana daskarewa mu ne nan ba a mana ƙanƙara. amma su za ka samu ruwan ya daskare ya zama ƙanƙara. to daskare wannan wato jumada inan mushtaqqun min jamadi daga daskarewa aka ambato shi aka samu watanni guda biyu to yanayin kankarar jima lokata ne guda biyu to tani ne guda biyu ake wannan kankara idan ya gama to shi ke nan ta dage kuma sanyi ya dage shi yasa suka kira da ula wata lokacin daskarewan kankara na ruwa na farko da jumadal akhir lokacin daskarewa wato jimada in na biyu na ƙarshe waɗannan watanni guda biyu suna kira su jumadar ula jumadar thani haka nan aka ambaton waɗannan watanni ɗan uwa musulmi sannan a wata girmamawa rajab kenan ma'ana kenan rajab kenan wato girmama abu a girmama shi a ɗaukaka shi wato a goyi bayansa wannan rajab din wannan lokaci din ai lokacin ne wato suke barin yaƙi don su zo su kula da wannan yanayin lokacin wannan wata in, ana gyara itatuwa ana gyara dibine ana gyara duk abubuwan da ake yi a wannan lokaci yatrukuna alqitala sai suna barin wato wannan yaƙi ba sa yaƙi a wannan lokaci abinda yake gaban su gyara itatuwa gyara dibinai su gyara abinda za su ci inji Allah inji wa'annan larabawa a lokacin su kenan wa min ma'anihi wato daga cikin ma'anoninsa kuma inji wa'annan larabawa wato ana tsaida yaƙi ba a yaƙi a wannan lokaci suna kula da gyara itatuwansu da gyara dibininsu su samu abin da suke ci shi yasa suka kira shi rajab ai daga azuma wato da'ama shi lokacin da suke goyon bayan itatuwa da je a gyara itatuwa shi yasa laraba suka kira shi rajab ma'anar rajab din kenan girmamawa da kulawa sai sannan kuma wato wata na takwas wanda ake kiransa sha'abanu sha'abanu din nan ma'anansa ai yusha'ibul arabu anfusahum fil harbi wal igarati wato larabawa suna kakkafa runduna runduna shine shu'ub wato shu'ubu kenan khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban daga nan aka samu ai daga shu'ub aka samu sha'ab sha'aban larabawa za su kafa samari majiya karfi garke garke ko kuma runduna runduna ko kuma wato gasunan wato eh, runduna runduna haka larabawan suke yi lokacin da za su tafi yaƙi a kakkasa su sannan a je a kai hari wato wata sha'abuna wato suna kasuwa kashi-kashi a kasa wannan su tafi wannan a kasa wannan su je su yaƙi junansu su ɗebo gani masu yi komi shi yasa suka kiransa sha'aban sha'aban in nan mushtaqqun mina shu'ubi daga sha'ab ne aka samu sha'aban shi ma wannan lokaci suna zuwa koma yaƙi bayan sun yi hutu a watan rajab da suke gyara itatuwansu da suke gyara wannan Shi ne ma'anansu wa'annan watanni wato suna neman wato eh, abinan eh, eh, su je wasu su kai hari wasu su tafi neman ruwa Shi ne suke kakkasuwa innan kakkasuwan nan shi ne aka kira sha'ab yash'abul arabu anfusahum fil harbi wa talabil ma'i wannan shine dalilin da suka kira shi karkace abin nan sai na tara ramadan wanda ake kiransa watan ramadana li harri saboda tsananin zafi da yake lokacin nan wato duwatsu ma sai kaga hayaki hayaki wani yanayi yana fita a wajensu kamar kaurweniya saboda zafin rana amin shiddatul harri daga wannan wato lokacin da ake wato wannan zafin rana kuma ana ramadan zafi lokacin tsananin zafi a lokacin duwatsu ba su iya taɓuwa duwatsu ba su iya hauwa saboda shiddatil harri saboda tsananin zafi to a